bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya damu a cikin wannan masallaci na juma'a da ke garin tudun jikun a karamar hukumar mulki ta zaria jihar kaduna najeriya a wannan yammaci bayan sallar magriba ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaka ya datar da ni wajen faɗin abin da yake zai amfanar da mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sauraro mai kyau Allah ta'ala ya sa a ƙarshe mu tashi da abin da yake daidai bayan haka kamar yadda ɗanwa malam bashir ya ambata mana maudu'in da za a yi magana a kan shi yana da alaƙa ne da ikhlasi kasancewar ikhlasi shine asasi na samun tsira a duniya da lahira to kafin in shiga cikin maudu'in ina so in yi amfani da wannan dama wajen taya ango murna tare da amaryarsa da addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da su lafiya ya sa albarka cikin auren ya sa su zama irin wanda ya dace da shari'a kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa auren ya zama dalilin samun tsira a duniya da lahira muhazarar da zan gabatar tana da ɓangarori guda tara kuma kowanne zan gabatar insha Allahu a takaice a daidai yadda aka tsara bi Allah ta'ala a gaba ta farko za ta yi magana akan ma'anar ikhlasi kasancewar balarabiyar kalma ce a harshen larabci da kuma abinda malamai na shari'a suka ce bangare na biyu zai magana akan matsayin ikhlasi bangare na uku zai magana akan fa'idodin ikhlasi sai abu na hudu da muhadara ta kunsa hanyoyin samun ikhlasi abu na biyar alamomin ikhlasi sai bangare na shida abubuwan da ke hana ikhlasi abu na bakwai hadarin yin abu ba tare da ikhlasi ba sai bangare na takwas zai tsokace akan siffofi na yin aiki ba tare da ikhlasi ba musamman ma abin da ake kira riya wanda wannan kalmar ita ce kishiyar kalmar ikhlasi sai abu na tara maganganun magabata ko wasu daga maganganun magabata game da ikhlasi daga nan sai abu na goma wanda ba ya cikin muhadarar amma yana da muhimmanci shine wasu daga cikin littafan da aka nazarta wajen shirya wannan muhadara ne. kamar yadda na faɗi kalmar ikhlasi kalma ce balarabiya duk da cewa bahaushe ya hausantar da kalmar ta yadda duk lokacin da aka yi maganar ikhlasi galibi wanda ke jin hausa yana iya fahimtar abin da ake nufi to amma dai tun da balarabiya ce kalmar to yana da kyau kamar yadda ɗabi'ar malamai take a wajen rubuce-rubucensu sukan magana akan ma'anonin kalmomi kafin su shiga cikin bayani a kansu don a ƙara fahimtar da mai karatu abin da wannan kalma ta kunsa to bisa wannan na ga dacewar nima in ɗauko abin da malaman suka ce dangane da ma'anar kalmar ikhlasi a harshen larabci da kuma shari'ance domin in ƙara fito da ma'anar abin da za mu tattauna a kai insha Allah kalmar al-ikhlasu kalma ce wadda ta zo daga mazarin khalasa ya khulusu khulusan akan ce khalasan akan ce khilasan duk wannan ana amfani da su domin yin bayani akan kalmar al-ikhlas abinda ta kunsa shine kamar a ce safa ne wa zala an hushubu wato abinda yake tsarkakakke tsabtatacce tatacce ko kuma abinda za a ce an gusar da duk wani abu mara kyau ko abinda yake dauda ko datti ko kazanta ko muya daga gare shi akan ce akhlasa shay ai asfahu kuma akan ce naqahu min aibi in an ce akhlasa shai, ya tsabtace abu ya tace shi ya tankade ya rairaye shi ai ya fitar da shi daga dukkan ko ya fitar da duk wata dauda ko wani datti ko wani abin da ba a so ya shige shi kasancewar bare ne ba ko ne ba cikin shi yake ba in ya zamanto ya tsabtace shi ya gusar da duk wani aibi daga gare shi wanda ya sa arragib al'afahani yake cewa al'ikhlas wa tabarri an kulli ma dun Allah ikhlasi ya kunshi kubuta daga dukkan wani abu kuma bayan Allah duk abin da ba Allah ba to a kubuta daga gare shi ai barranta daga gare shi a kubutar da kai daga gare shi to wannan an yi ikhlasu amma a lisan al-arab an ce kalmar al-ikhlas kawai abin take nufi shine tarkur riya barin riya wato yi don a gani yin wani abu don a gani ko a yaba ko a zarga ba shine muhimmi ba an dai da niyya da nufin a gani domin a magana a kai to wannan shi ake kira wato riya to barin wannan abin shine al-ikhlasu kamar yadda zo cikin lisanin arab a shari'ance kalmar ikhlas ta samu fassarori daban-daban fiye da fassara ashirin malamai sun kawo fassarori mabambanta a dangane da kalmar al-ikhlasu amma a wannan muhadarar zan takaita ga waɗansu kila biyar zuwa bakwai haka akwai malamin da ya fassara kalmar alikhlasu a shar'ance cewa shine ne niyya ma'allahi gaskiyar niyya inganta kyautata tsabtace tace daidaita niyya ya zama an abu don Allah kawai wannan shaki kira al wani malamin ya ce a'a an yakuna sukunul ab wa harakatuhu lillahi ta'ala khafa ya zamanto duk abin da mutum zai yi shiru ne ya natsu ko ya motsa ya yi tafiya ko ya yi magana ko ya yi aiki ya zama don Allah kawai shi kadai mutum ya zauna ne a natsi da natsuwa da motsi da rashin motsi ya zama don Allah duk abin da mutum zai yi ya zamanto kawai don Allah wannan fasara da wani malami kenan yayi wani malami ya ce abin da ikhlasi ke nufi shine ifradul haqqi subhana fi ta'a bil Allah wanda alhaƙu na daga cikin sunayen Allah wa anna Allah huwa alhaqqul mubin to kadaita Allah shi kaɗai a cikin ɗa'a? da niyyar shi din ake wa ba wani shi ba ba tare da an hada shi da wani ba ba tare da an gwama wata manufa ko ma bayar wannan manufa ta bautar Allah da yi don shi ba wannan shi ake kira al-ikhlas wani malamin ya ce ikhlasi ya kunshi an ta'amala amalan la tarju sawabaka fihi illa min Allah ka aikata aiki baka neman lada baka neman sakamako a wajen wannan aiki da ka aikata sai daga Allah wajen Allah kawai kake neman sakamako ba ka neman yabo ba ka neman wani matsayi ba ka neman wato godiya ba ka neman komai kawai kana neman lada da sakamakon wannan aiki da kai wajen Allah tabaraka wa ta'ala wani malamin ya ce ikhlasi shine Allah ya hula bainaka wa bainallahi khalqun kada wani halitta wata halitta ta Allah ko mutum ko aljan ko mala'ika ko namiji ko mace ko babba ko yaro ko mai matsayi ko mara matsayi kada ya zama ya shiga tsakanin kai da Allah duk abin da za ka yi kawai kai da Allah ne dangas kai tsaye baka bukatan tsani baka bukatan wani ya ce yayi baka bukatan wani ya maka jagoranci kawai dai ka samu ilimi daga malamai ka san yadda za ka yi wannan abun shikenan ya ishe ka kai tsaye Allah ka nufa wurinsa kaje gare shi kake nema ba ka son komai ba ka son kowa sai Allah ɗin tabaraka wa ta'ala wajen aikata wannan abu wani kuma ya ce abinda ikhlasi ke nufi an ta'amala al'amala amaman nasi wa fil khalwa sawa kai aiki a gaban mutane da kuma in ka tashi a bayan idan mutane daga kai sai kai ba kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala ke ganin ka allazi yaraka hina taqum baka neman bambanci baka bambanta tsakanin aikin da za ka yi a gaban mutane da wanda za ka yi in ka keɓe ke kanai wannan ya kira ikhlasi in ko ya zama aikin da za ka yi a bayan idan mutane daban da aikin da za ka yi a gaban mutane nishaɗi ƙwarewa da za ka nuna iyawa da za ka nuna sani da za ka nuna ƙoƙari da za ka bayyana nishaɗi da za ka bayyana ya zamanto daban yake in kana gaban mutane da kuma in kana kai kadai to wannan ba ikhlasi ba in ko ya zama da kana kai kadai da kana gaban mutane yanayin abun duk ɗaya ne a wurinka haka za ka aikata to kai ka yi ikhlasi to haka dai malamai suka yi ta fassara akwai fassarori daban-daban kamar yadda na ambata a takaice kamar yadda doktor ahmad Al-alimi ya ambata a littafinsa wanda zan bayani kan shi gaba insha Allah al-ikhlas yace shine an yaqsuda al-muslim bi qawlihi wa amalihi wa jihadihi kullihi wajha Allah wa ibtigaa mardatihi wa husna masubatihi min ghairi nazarin ila maknamin aw mazharin aw jahin aw laqabin aw takaddumin aw ta'akhurin yace abinda ikhlasi ke nibi Shi ne musulmi in zai yi wani abu magana zai yi ko aiki zai yi duk wata magana ko aiki ko jihadi da zai yi gaba ɗaya ya zama niyyarsa ita ce neman fuskar Allah neman yardar Allah da dacewa da kyakkyawan sakamako daga Allah ta'ala ba tare da duban magnan wata ganima wata alfarma ko wata riba da za a samu ba au mazhar ko kuma wata shahara bayyana bunƙasa ɗaukaka da za a samu ba au ja ko wani kusanci ko wani abin da za a ce kamar wato samun matsayi au lakabin ko mutum ya zama ya shahara da wani suna ce babban malami ko malamin malamai ko sarkin malamai ko shugaban makaranta ko masani ko mai tsoron Allah to wannan lafuffa ne ai to ya zama ba dan wannan ba bai lura da wannan baya neman wannan au takaddumin ko wata ɗaukaka a ce shine za a sa a gaba ya limanci ko ya jagorancin wata kungiya ko ya samu wani matsayi a cikin jama'a au ta ko wani abu da zai sa ya koma baya a ce a ai shi ai ba irin su ake sa aikin nan ba ai shi ya fi karfin yi wannan ya zama bai duban wannan kwata-kwata kawai yana nufin Allah ne lada yake nema daga Allah yardar Allah yake nema fuskar Allah yake nema da duk wata magana da zai yi ko wani aiki da zai yi ya zama Allah kawai yake nema karmal ikhlas ta zo bisa sigogi da lafuzza da ma'aunai da yanayi mabambanta za ga a wani Allah ta'ala ce mukhlisin a wani wurin ce mukhlasin a wurin ce mukhlisan a wani wurin ce khalisan a wani ya ce khalifa haka dai to duk ishtiqaqat na kalmar al-ikhlas in aka hada su duka kamar yadda malamai suka bi digi alqur'ani sun ce ta zo har sau talatin da ɗaya a cikin alqur'ani haka kuma kalmar ta zo da ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani daga cikin ma'anonin akwai guda hudu da zan ambata mana a cikin suratu yusuf aya ta tamanin kalmar ishtiqaqin khalafa wanda ya zo da khalasu jam'i na khalafa kenan ya zo da ma'ana ta al-infiradu kebewa kamar yadda Allah ta'ala ce a su minhu khalasu najiyan yayin da suka yanke kauna suka ɗeba tsammanin su samu su fanshi dan uwansu wanda aka ce sunansa bunyamin bayan abin da ya faru ya faru lokacin da aka sa ma'auni a cikin nashi buhun aka ciro aka gani bayan an shela cewa an sace amma manufar dama Allah ya tsara wa annabi Yusuf ya sanar da shi ya ilmantar da shi hikimar da zai bi ya samu ɗan uwansa bunyami ya zo na tare da shi saboda haka da aka yi haka sai ya zamanto ya kama dole ba za su koma da shi gida ba sun yi kokari duka su gamsar da annabi yusuf da basu san dan uwansu bane saboda sun dauka shi an daina yayinsa ya riga ya mutu ya bar duniya tunda sun je ba cikin rijiya ba su gane shi bane sun yi kokari su kubutar da dan uwansu bunyamin su mai da shi gida tunda sun dauki alƙawari wajen babansu cewa za su mai da shi gida lami lafiya amma da abu ya gagara to shine da suka yanke kauna suka ɗebe tsammanin samun daman komawa da dan uwansu bunyamin khalasu najiyan sai suka keɓe don su gana da junansu kuma kalmar khalasa khalasu ta zo da ma'ana in faradu sai ma'ana ta biyu asafa tsabtatacce tsarkakakke tatacce wanda akan wannan ma'anar ne galibi kalmar al-ikhlas ta ginu a shar'ance a cikin suratul nahl aya ta 66 Allah ta'ala ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuni min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibi a shahidu khalisan tsabtatacce wanda babu wani abu da ya shige shi da ba a so ba dauda ba kyama ba kyamiyamiya ba komai tsabtatacce sak sak ba wani abu da ya shige shi haka nan kalmar ta zo da ma'anar a tabarri an kulli madunin lahi kubuta barranta daga dukkan wani abu ba Allah ba haka kalmar ta zo a ma'anar a cikin suratul luqman aya ta 32 fadin Allah ta'ala wa idza gashahum mawjud kazulali da'aw Allah mukhlisina lahu ana bayani akan mushrikai masu shirka da Allah in suna kan tudu sun samu dama da walwala sai su wa Allah butulci su shirka da shi su hada shi da wani wajen bauta amma in sun tsinci kansu a cikin teku ya zama to ga igiyar ruwa ta taso tana ambaliya tana tambal tambal kamar jirgin ruwan zai kife da su to da'awullah mukhlisina na Lahudin, sai su kira Allah su roƙi Allah suna masu tsarkake addini gare shi shi kadai ba su faranta da duk wani abu ba Allah ba domin sun sa a wannan lokacin ba wanda ya isa ya kubutar da su ba abinda zai iya tseren da su daga wannan halaka ko wannan kifewa ko nitsewa sai al'amarin Allah ta'ala haka nan kalmar ta zo a cikin suratul bakara aya ta 139 da ma'anar tabarril muslimi mimma yadda'ihi al-yahud min min at-tashbih wan nasara min at-taslif kalmar ta zo dan ta nuna barrantar da musulmi ke yi daga abinda yahudawa ke da'awa na kamanta Allah da waninsa da kuma Abin da nasara ke da'awa na nuna cewa wai annabi isa Allah ne Allah ma Allah ne mala'ika ma Allah ne a taslif kenan salif salafa da akan ce Allah ta'ala ya ce kula juna na filla, wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nanu lahu mukhlisuna malamai suka ce mukhlisuna anan ana nufin wanda suka barranta ne daga da'awar da yahudu da nasara ke yi domin dama sun ce ai ba mai shiga aljanna sai wanda yake bai hude ko ba nasara kuma suka ce ku zama ba yahudu ku zama yahuda ko nasara don ku shirya to shine Allah ya ambata abinda waɗanda suka yi imani ke cewa mu kan babu ruwanmu da wannan wannan ku ka jawo makanku faɗin ku ne bai da alaka da mu ikhlasi na da matsayi mai girma a cikin addinin musulunci daga cikin abubuwan da ke nuna matsayin ikhlasi akwai na daya ikhlasi shine hakikanin addini kuma buɗin da'awar almanzali gaba daya shine hakikanin addini kuma shine mabuɗin da'awar manzanni gaba ɗayansu alaihi musallatu wassalam domin a cikin suratul bayyina aya ta biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء با أمر جيسبا سيسبو تاوى الله سنا ما ستسركك الدين قريش سنا ما سكركتا زوا جهنير كسكيا دبرن هنيا برنا suna masu barin duk wata hanya da duk wani tsari da ya saba wa Allah shi ne kenan hakikanin addinin mabudin kuma da'awar manzanni shine ikhlas domin Allah da ya ce ma umiru illa li ya'budullah ba umarce su ba ta hanyar wa aka umarce su ta hanyar manzanni ba umarce su da su komai ba sai su bautawa Allah suna ma tsarkake addini gare shi Allah tabaraka wata'ala ya yi umarni da ikhlasi kasancewar ikhlasi na daga gaskiyar da alqur'ani ya sauka da shi al-ikhlas Allah ya yi umarni da shi kasancewar shi ikhlasi na daga gaskiyar da alkur'ani ya zo da ita kamar yadda ya zo cikin suratul zumar aya ta goma sha ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din kace ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni umirtu an a'budu Allah hakika ni an umarce ni da bautawa Allah mukhlishan lahu din ina mai tsarkake addini gare shi manzo Allah zama da ka umarce shi kadai ne duk wanda ya imani da shi ya gaskata shi yake bin shi shi ma wannan umarnin an bashi hakanan a aya ta biyu zuwa aya ta uku a suratul zumar din dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu hakika mun saukar da littafi gare ka bil haqqi da gaskiya don haka tun da an saukar da littafin alkur'ani gare ka da gaskiya to fa abudillaha sai ka bautawa Allah mukhlisan lahu din kana mai tsarkake addini gare shi ala lillahi dinul khalis addinin da yake tsarkakakke wanda aka yi don shi abinda aka yi don shi ana mai neman yarda gare shi ana mai neman lada daga wajen shi shine abinda Allah ya yarda da shi kuma shine hakikanin addini a wajen Allah alamar ikhlasi babba ne domin ko bai tsaya akan ibada da ake da gabubba ko da dukiya ba a al'amarin ikhlasi ya haɗo dukkan rayuwar ɗan adam ta yadda da rayuwarka da mutuwarka ka sani ta Allah ce to tunda ta Allah ce ashe ana buƙatar kai komai don shi kamar yadda zo cikin suratul an'am aya ta ɗari sittin da biyu faɗin Allah baraka wa ta'ala kula inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallata soke dabbobi da yanka su da rayuwata da mutuwa duk na Allah ne to idan ka san na Allah ne da sallar da kake yi ka shigar da azumi da zakka da haji da yanka da kake yi har addu'a ta shiga nan wurin rayuwarka gaba ɗaya abin da ya shafi tattalin arziki abin da ya shafi neman yadda za ka rayu kenan abin da ya shafi harkar shugabanci abin da ya shafi zaman da kewa, abin da ya shafi dukkan wata mu'amala ai rayuwa ce duka wannan a kuma cikin rayuwa ake to ka sani na Allah ne kenan dan kana aikin gwamnati sai aga ka tsaye da gaskiya gurgudan ikon ka idan kana kasuwanci sai aka ka zamanto mai mai sassautawa mai kyautatawa mai kiyaye ka'idodin kasuwanci wanda bai algus bai ha'inci bai yaudara bai ci ba. idan kana wata sana'a ce ta hannu a ga mai kyautatawa ne kai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana san idan bawa yana yin abu ya kyautata shi a ga kana kyautata sana'a ba mai alkawari ne saba ba da gangar ka dauki abin da ba za ka yi ba ka ce za ka yi zamantakewa tsakanin kai da yan uwanka tsakanin kai da iyaye tsakanin kai da iyali tsakanin kai da yaya tsakanin kai da makwabta tsakanin kai da sauran yan uwa musulmi baki daya tsakanin kai da waɗanda ma ba musulmi ba amma kuna makwabtaka ko a wajen zaman gida ko a wajen kasuwanci ko a wajen sana'a ko a wajen karatu ko aiki a kan ka kai din nan ka san kai na Allah ne rayuwar taka ta Allah ce saboda haka yadda Allah yake so aka za gudanar da ita ya zama to in ka shiga bagen siyasa kada rika jin kana cewa siyasa daban addini daban kada ji wannan wannan kalma ce mummuna a ganka kai a tunaninka harkar siyasar nan manufar ita ce samar da shugabanci na gari samar da shugabanci na gari yi wa al'umma hidima yin abin da zai kawo ci gaba ga al'umma domin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi khairun nasi anfa'uhum lin nas aga tunanin ka kawo amfani harkar tattalin arziki nema za ka yi ko menene aiki ne na ɗan sanda ne na soja ne na kwastam ne malamin makaranta ne kai malamin ma'aikata ce mai zaman kanta ko menene kasancewa mahayaya lillahi rabbil alamin mamati mutuwa dama ka sani wannan kan baka bukatar dogon bayani domin a gidan ku kila ko a makwabta ko yan uwa ko dangi wani ya mutu ka gani sa'anka wanda ke kasa da kai wanda ke sama da kai wanda ya haife ka wanda ka haifa sun mutu maza mata sun mutu ka gani ka san na Allah ne wannan saboda haka ya zamanto haka wannan zai baka saiti ka zama mai tunanin ikhlasi a kowane lokaci don a nuna mana matsayin ikhlasi an bayyana hadarin yin wata ibada ba don Allah ba duk ibadan da kai ba don Allah ba sai zama aikin banza ga yanar cikin suratul furqan aya ta 23 wani Allah baraka wa ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu ne haba'an mansura ko dai saboda shirka ko saboda rashin ikhlasi ko don saboda shirka ba a yi imani da Allah ba ko kuma an yi ba don Allah ba sai zama to haba'an mansura kama a ɗauki ƙasa ne a watsa sama a hure shi kenan haka aiki mutum zai zama Allah ya tsare mu ikhlasi yana da matsayin kwarai domin yana kai mutum zuwa ga takawa kamar yadda Allah tabaraka baraka wata faɗi a suratul layl aya ta 17 zuwa 21 wa sayyajannabu al-atqa alladhi yuti malahu yatazakka wa ma la ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda ashahidu anan illa ibtigaa wajhi rabbil a'la bayan an ce wa sayujannabuha al atqa wanda ke tsoron Allah mai takawa zai nisanci wuta za a nisanta da shi daga wuta amma wani sharadi ne allazi yuti malahu ya tazakka wanda yake ba da dukiyarsa yake ciyar da dukiyarsa ya ta zarka yana mai neman tsarkakuwa yana tsarkaka ko dai tsarkaka ta hanyar ba da wajibi in kamar zakka ce ta dukiya ko kuma tsarkaka ta hanyar kubuta daga shirka da riya kubuta daga zunubai da datti na abubuwa marasa kyau tsarkaka ta hanyar tsarkake da tsabtace zuciya da gyara ruhi ta yadda ba za a zamanto ana abin da yake ba shi ne ya kamata ba a samu taskiya da tasfiya a rayuwar ɗan adam sannan kuma sai Allah ta'ala ce ma la ahadin inda hu min ni'matin tujza babu wani wanda za a ce ga wata ni'imar da za a saka mashi akan ta dan yayi babu diga a wajhi rabbil a'la sai wanda yana mai neman fuskar ubangijinsa al'a'la madaukaki kenan wanda ya don Allah shi yake samun wannan wanda bai don Allah ba bai samun wannan Allah ya ce wala sofa yarda irin waɗannan mutanen za a yi masu abin da sai ma sun yarda da shi alahira a basu a basu a basu a ƙarshe duk bayan an gama basu sun gama morewa sun fanta masu sun wantaya sannan kuma sai Allah ta'ala ya shela ya a sanar da su duk su taru su ga Allah sun ce kuma me muke nema ashe ba a gafarta mana zunubanmu ba ashe ba a ba mu aljanna ba ashe ba a yi mana kaza da kaza me muke nema sai ku je je ku ga Allah sai ya zama ganin Allah kuma ya fi ma aljanna dadi lillazina ahsanul husna wa ziyada ikhlasi shine mafi girman ayyukan zuciya babu wani aiki na zuciya da yake ikhlasi sai za Allah ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da al-Imam Muslim rawaito inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum duk wani aiki da kake tsammani na zuci to babu aikin da yake ikhlasi inda shine komai yake kyau idan ba shi komai yana lalacewa shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala a cikin badi'ul fawaid ko bada'iul fawaid kamar da akan ce yake cewa a'malul qulubi hiya al-asl wa a'malul jawari taba'un wa mukammila wa inna niyya bi manzilati ruh wal amal bi manzilati jasad yace ayyukan zukata sune asali ayyukan da za a yi da gaɓuɓɓa masu bi ne ga aikin da ake a zuciya ko masu cikawa ne yace to ita niyya ita ce matsayin ruhi duk jiki gangan jikin da babu ruhi akwai shi da an rai ba ruhin ake cirewa ba sai gangan jikin zama ya dauke ta a tallaba ta aimata mata wanka yi wannan ai wannan ko ba ka ba saboda haka niyya ina ne muhalli na ikhlasi zuciya menene niyya ta kunsa ikhlasi saboda haka zuciya niyya ikhlasi shine ruhi aiki kuma da mutum zai yi daga babba to wannan shine matsayin matsayin makwafin kamar gangan jiki kaga aka rasa niyya a rasa aiki komai kyawun aiki in babu niyya wannan aiki Allah baya so shi ikhlasi na da matsayi domin yana ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyu na karɓar duk wani aiki na ibada duk abin da za ka yi da sunan bautar Allah sawa'un magana ce da harshe ko kudurcewa ne a zuci ko aiki ne da gabubba ko ciyarwa ce da dukiya sai da ikhlasi ɗaya daga cikin sharuɗa biyu ne sharuɗin farko ya zama ikhlasi an yi don Allah sharaɗi na biyu a yi koyi da yadda shari'a ta ce kar a saba mu shari'a shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo a cikin madarajin salikin maganar alfudail wanda suka ce a alkazi iyab ne mai akwai yawan ya zamanto fudail shi fara faɗi alkazi iyab ne maimaita amma dai an fi dangantawa an fi dangantawa alfudail don wannan magana ce ta shahara wadda ake ruwaita su ake danganta ta zuwa gare shi yace innal amala idza kana khalifan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalifan lam yuqbal Hata ya kuna khalisan sawaban wal khalis an kuna lillah wa sawab an ya yakuna ala sunnah yace duk wani aiki in ya kasance an yi don Allah amma kuma ba a yi shi yadda shari'a ta ce ba Ya ce to ba za a karba ba haka duk wani aiki da za ka yi wanda ya dace da shari'a ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma kuma ba a yi don Allah ba Ya ce to ba za a karba ba kai ba ba za a karba aiki ba sai ya zama to an yi don Allah kuma ya dace da yadda shari'a ta ce yace wanda ake kira khalis tsaftatacce tsarkakakke tatacce tankadadde shine an yakuna lillah wanda aka yi don Allah ya zama an yi shi don Allah wasawab shi kuma wanda za a ce ya dace an ya kuna ala sunna ya zama ya dace da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ke nuna fa'idodin wato wannan ke nuna cewa lalle ikhlasi abu ne mai girma ga matsayi babba abinda ko dai yake da matsayi babba a addini to yana da fa'idodi da yawan gaske don haka ikhlasi abu ne mai yawan fa'idodi daga cikin su na farko dai sharadi na karban aiki kamar da muka ambata yana daga fa'idan ikhlasi cewa in kayi ka kuma dace da sunna aikin ka insha Allah zai karbu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hadisi kudusi kenan ko kamar da al-Imam Muslim ya rawaito ana أغنى شركائي عن shirki من amila amalan أشرك فيه ma'i gairi تركته wa shirkahu ni ne mafi wadatar abokan tarayya daga yin tarayya yanzu cikin mu nan za ga kana tarayya da wani akan kaza kun mallaki gida kun mallaki gona kun mallaki katanga kun mallaki kaza to shi Allah shine mafi wadata ko cikin yan uwa in aka ce wani ya ko data kuma suna tarayya cikin wani abu ai akwai wani ya ce shi ya hakura ko ko ba haka ba wannan cikin mutane kenan da Allah ta'ala ya yi annasu antumul fuqara ila Allah amma shi Allah shine alganiyu alhamidu saboda haka bai bukatar komai bai bukatar kowa dan shi mawadaci ne to Allah ya fi shine mafi wadatan abokan tarayya kaga wanda ya isa ai yakan bar ma abokin tarayyarsa abin da ya suka yi tarayya tare suka mallaka tare inda shi na da wadata ko ba ka ba to shi Allah shine mafi wadatar su to me Allah zai yi da abin da aka kashe wani saboda haka sai Allah ta'ala ya ce wanda duk ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani a wajen aikin nan sai in bar shi da abin da ya haɗa ni da shi abin da aikin da ya ya haɗa ni da wani sai in bar shi shi da wannan aikin su je ta su karasa wanda ya haɗa ni da shi din ya je ba shi haka na al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin li yawm al-qiyamah li yawm la rayba fihi nada munadin man kana ashraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indi ghayri Allah fa inna Allah agna shuraka an shirki idan Allah ya tattaro mutanen farko da na ƙarshe a ranar kiyama ranar da tabbas tana nan za ta zo to mai shela mai kira mai sanarwa zai ba sanarwa duk wanda ya san ya yi wani aiki sai ya haɗa Allah da wani Allah wajen aikin nan ya zama ba ya yi don Allah ba ne to ya je wajen wani Allah ya nemi ladan shi domin Allah shi ne mafi wadatan abokan tarayya baya bukata fa'idar ikhlasi ta biyu yayewar bakin ciki da amsa addu'a in dai mutum yana ikhlasi cikin ayyukansa to zai sami yayewar bakin ciki kuma zai samu damar yi addu'a da wannan abin da yake bisa ikhlasi Allah ya amsa mishi ai ba kuma ta da hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim ba Kinsan waɗannan mutane uku ko da suka shiga kogo ya zamanto dutse ya zo ya rufe kogon suka yi ba abin da zai kubutar da su sai dai su roki Allah da mafi kyawun ayyukan da suka san sun yi don shi suka kuma roki Allah Allah ya biya musu bukata ko ya yaye musu bakin ciki ya kuma amsa musu addu'a ashe daga cikin fa'idodin ikhlasi akwai yaye bakin ciki da amsa addu'a fa'ida ta uku koran shaidan da kubuta daga wasu wasun shaidan da kuma samun kariya daga bata duk wanda yake ikhlasi Allah zai kare shi daga bata Allah zai tsare shi daga fitinar shaidan zai kare shi daga wasu wasun shaidan alqur'ani yazo da wannan cikin suratul hijr aya ta 40 fadin Allah tabaraka wa ta'ala a harshen Iblis. bayan ya halaka ya halakar da kanshi an kore shi daga ni'ima an kore shi daga aljanna an tsine Allah an ce shi sai ya zamanto ya ce rabbi bima agwaitani la uzainanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in sai ce me illa ibadaka minhumul mukhlasin zan kawata musu abubuwa in zayyana musu in adanta musu abubuwa a cikin ƙasa abin da baya da kyau sai ganin shi mai kyau mai kyau sai ganin shi mummuna abin da ya dace shari'a ta ganin shi ba wayewa cikin shi ba wayewa cikin shi Abinda yake na shari'a suna ganin gidadanci ne Abinda da yake gidadanci kuma wanda bai da asali wanda yake na shirme suna ganin shine daidai sai na halakar da su na kau da su na halakar da su gaba ɗayan su sai ce illa ibada ka minhum al-mukhlasina sai bayan ka daga cikin su waɗanda suke al-mukhlasina wanda ka tsarkake to wane ne Allah ya tsarkake malamai suka ce ba a samun mukhlasu sai ya zama mukhlisu akhlasa fa ukhlasa ya tsarkake ne yayi ikhlasi sai aka tsarkake shi shi sa al-imamu tabari imamul mufassirina yake cewa a karkashin wannan aya din illa man akhlastahu minhum li ibadatika wa asamtahu min idlali falam taj'al li alayhi sabila fa inni la aqdiru ala idlalihi wa igwai sai wanda ka tsarkake shi wajen bauta maka ya zama yana bauta maka bisa ikhlasi yana bauta maka bisa ikhlasi yana yi don kai kawai ka tsare shi daga batana to irin wannan baka bani dama akan shi ba ba zan iya batar da shi ko in halakar da shi ba fa'ida ta hudu ta ikhlasi shine ana samun taimako da nasara daga Allah ta'ala in dai mutane na ikhlasi in dai suna abu don Allah za su samu taimakon Allah Allah ya ji kan babban shehi Shak Abubakar Mahmudu Gumi ni da ku duka da duk wani ɗalibin ilimi ya sani in ana maganan curi tarin karatu ne in an kwatanta shi da sauran abokansa na zamanin shi ma iya cewa in dai yawa da curi ne sun fi shi amma Allah sai ya yada ya bayyana ya ɗaukaka da awashi akan tasu ya zamanto a yau in ana maganan wa aka sani a duniyar Najeriya gaba ɗayan duniya in za a ce adadin mutanen da suka sani ina nufin masu addini wanda aka san da suna addini kowa ya san cewa ba ka samun kamar shi a dai wannan lokacin to kuma da ma gashi Allah wata ala ya ce mana wa amma zabadu fa zabu jufa to inda zabadu ne da ba a manta da abun ba amma saboda mayan fa'un nasu ne saboda aka fahim kudu fil ard gashi nan in ana sa karatukan nan yadda ka san yana cikin mu a yau wallahi ikhlasi na da muhimmanci yan yana da fa'ida yan uwa duk yadda za a yi don ana samun wato ana samun zikira khalida an bato madawwami kamar yadda zamu gani nan gaba insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imam An-Nasa'i rawaito ya ce inna ma yansuru Allah hadhihi al-ummata bi da'ifiha wa bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim Allah yana taimakon wannan al'umman ne da masu rauni ina manyan mutane masu ganin su ne to Allah yana taimakon yana taimakon mu yana taimakon al'umman nan da masu rauni ne a cikin mu waɗanda ake rena wanda ake musu kallon ba kowan komai ba wanda in sun magana ba za a saurare su ba wanda in suna zance ba za a kalle su ba wanda in sun umarni ba za a bi su ba to su ne Allah kuma yake so su ne yake taimakon mu saboda su bida wata addu'ar su wa salatihim da sallar da suke yi wa ikhlasihim da ikhlasin su kuma al imam Muhammad da Hakim sun rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bushira hadhihi al-ummatu bis-sana' wa din wa rifa wa tamkin fil ardh faman amila minhu amal al-akhirah lid-dunya lam yakul lahu fil min nasib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an wa wannan al'ummar bishara bisana da daukaka wadde da kuma bunƙasar addini warrifa da kuma dai ɗaukaka shahara ya zama ta bayyana ko ina ana jinta a yau ba lungu ba loko ba gari ba gari ba ƙasa babu wata nahiya a duniya da babu musulmi a yau yadda musulunci ke ci gaba babu wani addini duk duniya da ke samun ci gaba kawai shi a yau a turai turai gaba ɗaya tarayyar turai da nahiyar ta ƙasashen da suka yi tarayya ko jihohin da suka yi tarayya suka kama amurka babu yadda za ka ce yau an wayi gari rana ta fito ta fada gobe ta fito ta fada jibi ta fito ta fada an yi mako ɗaya ba samu wani a musulunta bai yi wa a faransa ana samun mutane dubu ashirin zuwa dubu talatin duk shekara su musulunta a ingila ana samun mutane dubu talatin zuwa dubu arba'in duk shekara su musulunta a amerika an bayyana cewa kusan kowace rana ana samun mutum goma sha biyar zuwa ɗari da hamsin su musulunta kullum duk duniya ina ake samun wannan babu kaga an samu rif a kenan da tabbata cikin ƙasa duk da cewa ba mulki hannunmu yau mun to abin tausayi amma dai kuma duk abin da ake ana tunanin mai matsayin musulmi a kai kowane abu ne shi yasa ba ma waɗanda ake hari ba wanda ake kawo farmaki ba wanda ake ganin su ne za a tunkara a murkushe sai musulmi domin an san duk abin da za a yi ana ba da labarin wai an naɓa wani taro na turawa akan ya za a yi a halakar da mutane sai wani ke cewa ba yadda za ku yi ku halakar da musulmi sai kun gama da ƙur'ani kawai sai wani ya tashi ya ɗauki ƙur'ani kawai sai kekkita sai shugaban tare ta ashe kai banza ne wawa dan ka keta wannan to guda nawa ne ke cikin zukatansu guda nawa ne ke kirjinsu sannan guda nawa ne a rubuce a gidajensu ita abin da ake nufi da a batar da su daga ƙur'ani shine a waye gari ga ƙur'anin amma ba su aiki da abin da ke cikin shi maki sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila minhum amala al-akhirah lid-dunya wanda duk ya aikata wani aikin lahira amma yayi dan duniya aikin da lada yake nema a wajen Allah amma yayi shi dan duniya lam yakul lahu fil akhirati min nasib to bai da wani rabo komai kankantarsa bai da shi a lahira dangane da wannan aiki ne fa'ida ta shida kubutar zuciya daga kiyayya da gaba in dai mutane na ikhlasi za ga babu kiyayya babu gaba to dan me za a yi gaba da kiyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗi kamar da al-Imam Tirmidhi da Ahmad suka rawaito salatun la yuqillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillah wa munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna ad-da'wata tuhiqu min wara'ihi abubuwa uku zuciyar mumini zuciyar musulmi ba ta kunci ba ta ba tana hana abubuwan na uku inda an yi su to yana hana mumini musulmi ya zama yana gaba ko yana kiyayya ko ya rika samun kunci a zuciyarsa game da wasu shi babu kya aiki don Allah ya zama akwai ikhlasi cikin duk abin zai da yin nasiha ga shugabannin musulmi yadda shari'a ta ta yi musu nasiha Ta kuma lazimtar jama'a kar ka ware ka zama to kai kullum ka bi san a zama kai kadai a waye gari ka zama dan khalif tu'raf ka ware ka zama kai kadai kai ne shekul islam ɗinka kai ne muftul am ɗinka kanka kai ne kaza daga naka sai yan yana mai namunka daga kai sai almajiranka ba wani wanda za ku yi alaka ba za ka yi tarayya cikin jama'a ba to wannan haɗari ne luzumul jama'a isma ne min ad-dalal wallahi tsari ne kariya ne saboda amfanin wannan shine in za ka yi mu'amala da jama'a wani ka fi shi wani sa'anka ne wani ya fi ka saboda haka za ka tunatar da waninka za ka faɗakar da wannan ka kai ma za a faɗakar da kai za a yi aikin tare za a haɗa ƙarfi da ƙarfe da tunani da komai aiki tare wannan yana da mahimmanci kwarai fa'ida ta bakwai gafarar zunubi duk wanda yake ikhlasi to zai samu gafarar zunubi a lahira in ya mutu da ikhlasi akwai wani dogon hadisi wanda al-Imam zai ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'i yawm al-qiyamah فينشر عليه تسعة وتسعين سجيلا سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبي كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله تبارك وتعالى شيزي أكو بتد وني متوم أتكين الأمة تا عند الله صلى الله أكبر الأمة كبادة متاني كبادة حليسا كبادة سوارانك يا ما أنهب الله شيزي أكو بتد شبا أبند زي أكو بتد شبا da kanshi kai isa ba ba abin da zai iya kubutar da kanshi amma Allah zai kubutar da shi ta yaya za a buɗa masa takardu fayil fayil har guda tasa'in da tara kowane fayil abin da ke cikinsa iya ganin ido na rubutu duk zunubai ne don laifuka ne sai a ce masa kana da ja akan wannan kana da wani abu da za ka yi musu a cikin waɗannan abubuwan shin mala'ikuna masu rubuta ayyuka masu kula da ayyuka masu kiyaye ayyuka suna rubutawa na bayina sun zalunce ka sai ce a ya Allah ba zalunce ni ba sai Allah ce musu kana da wani uzuri da za ka kawo da zai hana a yi maka azaba kana da hanzari yau sai ce ya Allah ban da komai ba ni da abin da zan kare kaina sai Allah ce a kana da shi domin kana da wani kyakkyawan aiki da kai don ni na aje maka shi kuma ka san yau babu zalunci ba za a zalunce ka ba sai a fitar mata da wani ɗan kati wani ɗan fayil ɗan ƙarami wani ɗan abu a rubuce kamar kati irin business card nan ko complementary card sai a fitar mai da shi sai a fitar mai da shi a cikin wannan katin an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine ya furta yace ya Allah na shaida ba wanda ake bauta a sinta sai kai ko muhammadu manzon kai wannan abin da ya faɗi sai mala'iku suka rubuta sai aka aje shine zai kwace shi ranar kiyama kun ga amfani ikhlasi abu na takwas kubuta daga tsanani da fitintunu duk tsanani na rayuwa duk fitina ta rayuwa ikhlasi na kubutar da mutum insha Allah cikin suratul yusuf aya ta 24 Allah ta'ala ba mu labari game da annabi yusuf da abin da ya same shi kun san dai fitinar da ya samu kanshi a cikin. an ba shi rabin kyawu Ga shi matashi mai jini a jika shi ya samu mace kyakkyawa Ga shi ya zo a matsayin bawa yaron gida Ga shi kuma bako ne in mai abun kunya zai gari. Ga shi bai neme shi bai neme shi Ga shi kuma ta raba kofa ga mijin baya nan dama mijin ma dama talasuru ne Allah ya nuna mana mijin talasuru ne mijin tace ne sale ne mijin hajja domin da ta yi laifi yadda za mu gane haka da ta yi laifi ita ce fa ta yi laifi da kai laifi kuma ne ta yanke hukunci kuma sai ni tana zuwa ta ce ma da za'u man arada bi alika su'a ba sai ta bari ba ya bada amsa ya ce illa yujjana tana san shi ba ta so a kashe shi yadda sauri domin kamata ya kashe shi mata minista amma zai je sauri tun da san shi kuma ta samu ta Allah sarki sai sai mazata ta illa yujjana kuma shi kenan sai bi a ƙarshe ma wai don ma ya tabbatar da matsayin wai bayan gashi fita yi laifin ya tabbata wai sai ce istagfir da zambiki innaki kunti min al wai ya kake ne wai kai idan gaura mata ba da nan kuwa ka ta mata bula wai wai istagfir sai za malamai suka ce shi wannan talasur ne mijin ba ne bane ba ba malamai ne suka ce kalasuru ne shi akwai littafin da aka wallafa fa'idodi darussa guda dubu da ɗari da talatin daga suratu yusuf dubu ɗaya ɗari da talatin to annabi yusuf dai ga abin da ya faru Allah ta'ala ce kazalika nasrifa anhu su'a wal fahsha'a innahu min ibadi na al mukhlasina aka ce akhlasa fa ukhlasa ya tsarkake abubuwansa ga Allah ne Allah ya tsarkake shi sai abu na takwas na tara zan ta tafi a ɗan gurguje saboda yanayin lokaci daga cikin fa'idodin ikhlasi samun lada za a samu lada in dai ana ikhlasi ko da uzuri ya hana zartar da aiki kai ninya za ka yi abu don Allah ko da wani uzuri ya hana ka aiwatar da aikin sai ka samu lada. kamar yadda manzon Allah suna sana faɗi a ruwayar muslim inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala tabatum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al a madina mun bar wasu mutane suna nan ba tafiyar da za ku yi ko ta ɗaya ba wani kwazon saboda za ku yanke ko wani daji za ku kusa face suna tare da cikin lada saboda sun niyyar su zo amma sai rashin lafiya ya same su kun ga ikhlasi kenan saboda ikhlasi ba samu aiwatar da aikin ba amma kuma sun samu lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al Ahmad da Abu Dawud kamar suka rawaito ya ce man sa'ala Allah al fi sabilillahi sadikan min qalbihi ata'u Allahu ajra shahidin wa in mata ala firashi wanda da ya roki Allah Allah ka sa in mutu cikin hanyarka Allah ka sa a kace cikin hanyarka in mutu cikin hanyarka in dai ya faɗa haka da gaske tsakanin shi da Allah da ikhlasi a zuciyar shi to Allah zai bashi shi ladan shahidi ko da ya mutu akan gado ko ya mutu akan gado akan shi fitarsa fa'ida ta tara ko ta goma kenan ci gaba da samun lada ko da aiki ya yanke saboda wani uzuri mutum inda yana aiki don Allah bisa ikhlasi to ko yanzu ya daina yin aikin gaba daya saboda wani uzuri na tsuba ko rashin lafiya ko tafiya za a bashi lada haka ne Imam Bukhari rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marida al Ausa aw safara kutiba lahu min al-ajri mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima idan bawa ya rashin lafiya ko ya tafiya za a rika rubuta mai ladan da ya kasance ana ya ladan da ya kasance ya kamata a bashi irin aikin da ya kasance yana yi a yayin da yake da lafiya yana zaune a gida bai tafiya ba ga lafiya ba rashin lafiya ba ayyukan da yake na alkhairi don Allah za a ci gaba da bashi ladan ko ya rashin lafiya ko ya yi tafiya abu na gaba dawamar aiki da dorewarsa in dai mutum yana aiki don Allah aikin zai dawama duk abin da ake don Allah aiki zai dawama ba ga da a wannan ba mai albarka ta ainihin sunna yanzu don girman Allah da guda nawa ne suka zo amma duk sun bata amma dai ne a yin su ko ba ka ba abubuwa za a ku kamar abubuwa na bid'a za ku ga duk an yi su duk an daina yi amma sun zama zama sun ma zama abin wato yanzu kawai ji yin su ko ba ka ba amma sunna tana wannan nan sunna sakin nan tana nan tana nan duk abin da yake don Allah ake zai dawama duk abin da yake ba don Allah bane zai kare zai lalace ko mun daren dadewa abdullahi da mas'ud Allah kara masa yadda kamar da al-imam darimi da ibn majah suka rawaito ya ce hadisi mawquf kenan la ta'allamu al-ilma li salatin litumaru bihi as-sufaha wa tujadilu bihi al-ulama wa litusrifu bihi wujuha an-nas ilaykum وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه yace kar ku nemi ilimi saboda abubuwa domin ku yaudari wawaye ku nuna ku malamai ne kar ku nemi ilimi don wannan ko kuma ku jayayya da malamai ku rika wurin kuma kun isa kun cika kun batse a'a ko kuma don ku juyo da fuskokin mutane gare ku a rika ta ku ne kawai malamai kuka isa kuka iya kar ku nemi ilimi don wannan ku nemi abin da ke wajen Allah na lada da ɗaukaka daga maganganunku duk magana da za ku duk aikin da za ku yi don Allah yace domin shine yake dawama yake wanzuwa duk wani abu ba wannan ba kuma karewa yake lalace fa'ida ta gaba samun ɗaukakar matsayi a lahira samun ɗaukakar matsayi a lahira al-imam tirmidhi hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah ala ru'us khalaiq hatta yukhayyirahu min hulal al-iman ma sha'a yalbasuha wanda duk ya bar wani tufafi bai sanya tufafi maɗaukaki mai matsayi mai girma mai daraja mai kuɗi, mai tsada ba yana da ikon yi amma ya bari ba wai dan a yabe shi a ce ai mutum dan ba bane a'a ya bari ne kawai dan kankan da kai ga Allah baya so ya nuna shi wani abu ne a wajen Allah to a ranar kiyama Allah zai kira shi a cikin taron halitta baki daya Allah ya kira shi ya ce yawa ne a bashi zaɓi daga kayayyakin ado na aljanna kayayyakin ado na imani gashi nan iri-iri a ce ba wanda yake so ya sa wanda yake da ikhlasi yake yin ikhlasi zai kubuta daga azabar lahira kuma zai dace da shiga aljanna Allah ta'ala a cikin suratul insan aya ta 8 zuwa ta 12 ya ba mu labarin haka wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba nan ne wurin ba إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا سأل الله جميني فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إخلاصي daga fa'idodinsa akwai samun tawalim sai ka zama kana yin tawalim ba ka jin ka'isa ba ganin kanka komai domin a cikin littafin madarun nasu na ibn abi dunya ya nakalo magana daga bakar ibn abdullah wanda ga cikin magabata salaf ne wato sahaba tabi'i ne yana cewa idza ra'aita man huwa akbaru minka fa qul hadha sabaqani bil iman wal amal salih fa huwa khairu minni wa idza ra'aita man huwa askaru minka fa qul wal ma'asi fa huwa khairu minni fa innaka la tara ahadan illa akbara minka aw asghara minka wa naka ra'aita ikhwanaka yuqimunaka aw yu'azzimunaka faqul hadha fadlun akhadhuhu bihi akhadhu bihi wa idza ra'aita minhum takfiran faqul hadha dhanbun ahdathuhu yace in kaga wanda yake gaban ka a shekaru wanda ya girme ka to ka wannan mutumin ya riga ni cikin imani ko bai riga ka ba kafin sallah bai ba kafin ka ce la ilaha bai faɗi ba kafin ka yi zikirin salati la'ila ilaha bai ba saboda haka ce wannan ya gabace ni wajen imani da aiki na kwarai saboda haka kafin alheri in kuma kaga wanda ka girma to kar ka ce kai ne kuma ka bi shi sai ka ce kuma wannan na riga shi wajen aikata zunubi da sabon Allah saboda haka bin alheri wajen Allah to inda kana yi don Allah ne ka ji wannan a zuciyanka ba ka dace ba za ka girman kai za ka dagawa za ka yi kaburanci za ka yi foro ko ko ka nuna isa ko kai wani ka nuna sa wani kai wani abu ne wallahi ba za ka yi ba wanda ya girme ka ka shaida ya riga ka cikin imani ya riga ka aikata aiki na kwarai saboda haka bi ka alkhairi wanda ka girma ka shaida a zuciyanka cewa ka riga shi fara saban Allah da zunubi saboda haka ya dai bi ka wajen Allah tunda zunuban ka ya shi to ina za ka girma kai ikhlasi dalili na samun soyayyar Allah da soyayyar mutane sannan kuma yana kawo gudun duniya da rashin damuwa da abin hannun mutane za mu dakatar da wannan yankin nan saboda yanayin lokaci sai gaba ta gaba hanyoyin samun ikhlasi ikhlasi ana samun shi ta hanyoyi daban-daban daga cikin mafi girman hanyoyin da ake samun ikhlasi shine zama kasan Allah sanin Allah da sunayen shi mafi kyau da siffofin shi mafi ɗaukaka da sanin girman Allah da ikon shi sannan kuma ka san ka fahimci hakikanin mutane da raunansu da bukatunsu wajen Allah in ka san Allah da girman Allah da matsayin Allah da ikon Allah za ka nemi wani abu wajen wani daga cikin abin da ke kawo rashin ikhlasi shine kana neman yabo kana neman dan wani abu wajen wani ko ba ka bane to shi bai da komai shi ma mabukaci ne wajen Allah Allah shi ke da iko shi ke da girma shi ke da kaza da kaza ga sunan shi mafi kyau, ga sunan shi mafi ɗaukaka to in ka san wannan kafin shi wannan zaka nemi wani abu wajen wani ba a wajen Allah ba kaga ba zaka nema ba ballantana ma ga shi hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ya zo cikin sunan Tirmidhi wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام wa jaffati suhuf to me kake nema wajen wane ba mai cutar da kai ba mai amfani da kai sai da izinin Allah hanya ta biyu furci ikirari tabbatarwa da sakankan cewa cewa duk nemomin da ka gani daga Allah ne dan ka san duk mumin nan daga Allah ne to zaka nemo wani abu wajen wani Allah zaka nema ba zaka nema ba wa ma bikum min ni'mati fa min Allah daga Allah ne to tunda haka ne kuma gashi a cikin suratul nur aya ta ashirin 21 Allah ta'ala ya ce walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu walaula fadlullahi alaikum, wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha'u wallahu samiun alim ai ka ga wani ya zama wani abu ko ya samu wata daukaka ko ya samu wani wani matsayi ai wannan duk daga Allah ne falala ce daga Allah saboda haka wani ya zama ya tsarkaka ya kubuta daga laifi daga zunubi daga shirka daga riya daga kaza wannan falla ce daga Allah to in haka ne Allah shi ke yi shi ke hanawa me yasa zaka nema wajen wani hanya ta uku ta samun ikhlasi addu'a da kankan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin hadisi da al-Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirka a cikin ku buyar da take yi ya fi buyar da tururuwa za ta yi cikin duhun dare tafiyar tururuwa me za a gani za a ga wata ne tururuwa a kan dutse ba a gani ba sai kuma ya ce to amma ba a gaya maka abinda in ka aikata da manyan zunubi manyan shirka da ƙaramin shirka ƙaramin shirka ƙaramar shirka ita ce riya kamar da wani hadisi ya fasa rashin ikhlasi ce ba a gaya maka abin za ka yi ba ya ce eh sai manzo Allah sana ce masa ka ce Allahumma inni a'udhu bika an an an an an an an bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la a'lam kai wannan addu'a ya Allah yana neman tsari da sunanka da kai daga in shirka da kai alhali ina sani ko karama shirka ko babban shirka kuma yana neman gafaranka cikin abin da na yi ban sani ba shi kaga addu'a na daga cikin dalilai ko hanyar samun ikhlasi abu na hudu ko na biyar kenan rashin son bayyanar aiki inda kana neman ikhlasi to ka rika jin baka san a abin da kake na alheri kar ka kuskura ka rika nuna kana so ka san abin Allahumma sai idan kai abun koyi ne shugaba cikin jama'a akwai abubuwan da ya kamata ka bayyana zakka ka zo ka bada su jama'a na gani dan ta yan uwanka musamman cikin ta yan uwanka dan su gani su ma su fita su ko ba ka ba yawa wannan yana da kyau kai a gani wani aiki na alkhairi wanda yake kai abun koyi ne amma kai ba abun koyi ba kamana karabiti lef abin nan kawai cikin farar hula to me na ka ne aiki a gaban mutane saboda ikhlasin sahabbai akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya jiyo bayan sallar asubai yace cikin kuwa yake farke daren da ya gabata sai wanda da cikin sahabbai yace ni ne amma dan kar a dauka sallah tashi sai ji amma ba sallah tashi ba ma ce ta harbe ni saboda tsabagen ikhlasi kar ma a dauka ya tsaya wani wata ibada ce a girma ma ta a bashi wani ya ba zai ce amma ba ne ba tashi ibada ne ba kawai ku nama ci ta shi za mu farka ikhlas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim ya ce inna Allah yuhibbu al-abda at ganiyar al-ganiyya al lalle Allah yana son bawa at-taqiyya mai tsoro mai takawa al-ganiyya mai wadatar zuci wanda bai kwaɗayin abin hannun mutane al-khafiyya mai boye ayyukansa bai so a gani balle a yi shi shi yasa ma ibnu aba'illah yake cewa Allah ya kara Allah ya ji kansa yace law kunta sadiqan ma maulaka ma ahbabta an yara amalaka gairu idan da da gaske kana yin aikin ka don Allah ne ba za ka so wani ga aikin da kake ma Allah ba tsakaninka da Allah ne kawai hanya ta biyar daidaita aikin ɓoye da na bayyane ya zama aikin ɓoye da na bayyana duk ɗaya ne a wurinka kuma za ka yi kai tsaye ko za a yaba ko za a zarga a kana fili cikin jama'a kana bai kai kana ɓoye a kebe babu ruwanka za ka yi kawai alƙazi iya ya ce tarkul amali min adalin nasi riya wal amalu min adalin nasi shirkun wal ikhlasu an yu'afika Allahu minhu ka bar wani aiki saboda wai kar mutane su gani toriye ne ka yi aiki don mutane su gani shirka take da Allah domin kana haɗa Allah da wani ne a cikin aikinka ikhlasi ne Allah ya kubutar da kai daga waɗannan biyu kar ka bari don mutane kar ka yi don mutane al'imamun nawa ya yi ta'aliki akan wannan magana da dama cikin sharrin sayi Musulmi? a shi al iya iyad ya faɗi wannan to al-Imam an-Nawawi ta'aliki bayan ya kawo irin wannan magana din a cikin shi sharhin da yawa sai Muslim din shi kuma sai ya ce abinda shi kawo ya yake nufi shine anna man azama ala ibadatin wa tarakaha makhafata an yarahu an-nas fa huwa mura'i li'annahu taraka al-amala li'ajli an-nas wanda yi nufin zai wani aiki ya kudura ne zai aikata wata ibada amma sai ya bari wai don gudun kar mutane su kaina wannan aikin to yana yi don su ne don ya bar aiki da ya kamata yi wa Allah saboda mutane ya ce amma lau ha li yusalliha fil khalwa fa hadha mustahabbun ila an takuna faridatan aw zakatan wajiba aw yakuna aliman yuktada bihi fal jaru bil ibadati fi zalika afdal yace amma da mutum zai ki ba wai dan ba zai yi gaba ɗaya bane a yana so ne nafila ce yana so ya je ya yi ta a keɓe a gida don zai fi nishaɗi ya ce to wannan musu abin sai dai idan sallah ce ta barilla ko kuma kamar zakka ce ta wajibi ko kuma malami ne da ake koyi da shi ya ce to wannan ya bayyana ibada don a gani a koyi ya ce to wannan ya hanya ta shida ta samun ikhlasi nisantar abin hannun mutane ka nisanci abin hannun mutane ba ruwanka da abin hannunsu wanda ya kawo ya baka ka karba in kana bukata kai amfani da shi baka bukata ka ba wani kamar da manzo Allah ya sama shi da sayyidina Abu sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu amma ka leka ka hanga kai gyara murya kai tari kai wani abu dan a ganin ka babu ruwanka don Allah babu ibn al-qayyim a cikin al-fawaid din sa yana cewa la yajtami'u al-ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madai wa wa tam fi ma inda nas illa kama yastami'u al-ma'u yace babu yadda za a yi ikhlasi da mutum yake da shi a zuci da gaske in dai da gaske na da ikhlasi a ce wai ikhlasi kuma ya haɗu da san yabo da san girma da kuma kwaɗayin abin hannun mutane ba yadda za a yi ikhlasi kuma su haɗu da wannan bai yi ka ce kai mai ikhlasi ne amma kuma kana son a ka kana son a gode maka kana son abun hannun mutane yace ba su haduwa sai dai in mun yarda cewa da wuta da ruwa za su haɗu zai yi zaɗu zai yi ba ya ci gaba da bayani dai dogo haka wanda ba sai na kawo ba saboda yanayin lokaci abu na bakwai hanya ta bakwai ta samun ikhlasi kwaɗayin lada wajen Allah da gujewa zargin shi kana kwaɗayin lada kana kuma gudun zargin Allah domin abin da ke hana ikhlasi gudun zargin mutane na daga cikin abin da ke hana ikhlasi ko to ka rika tunani to kuma da mutane zarge ni da kuma Allah zarge ni wanne kuma to inda kana gudun zargin Allah ai zaka ikhlasi abu na takwas tsoron hadarin yin aiki don duniya domin manzo Allah ba ma ce duk wanda ya aikin lahira saboda duniya sai ya shiga hadisin na gaba za mu kawo shi insha Allah hanyar samun ikhlasi ta tara rashin damuwa da yaban mutane ko zargin su karka damu da yabo karka zamu da zargi hanya ta goma karanta tarihin magabata da irin yadda suka yi ikhlasi na ba misali kwara ɗaya na sahabi ko da yadda yana farke cikin dare amma ba sallah yake ba hanya ta goma sha ɗaya lazimtar mutanen kirki da abota da su hanya ta goma sha biyu tunanin mutuwa don tsoron aukuwarta bagatatan gashi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ce za a tada mutanen kiyama akan ninyoyinsu ko da ka aikin da ka mutu kana yi da ayyukan ka niyyar da kai kai don Allah ne za a shika kan wannan in kai ba don Allah bane za a tashi ka kan wannan abu na goma sha biyu tsoron mummunar cika su alhatima domin masu riya galibi bilisikra ya nuna an nuna ya tabbata cewa suna mummunar mutuwa Allah ya tsare mu ikhlasi na da alamomi manyan alamomin ikhlasi guda tara ne amma akwai maganar da na Aisha radiyallahu anha ta ambata kamar da cikin sunan Tirmidhi ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da fadin Allah ta'ala a Qur'ani wallazina yu'tuna ma atau? wa qulubuhum wajla wanda suke bada abinda Allah ya basu daga ciki suna kashewa suna ciyarwa wa qulubuhum wajla amma kuma ta suna cike da tsoro da raurawa da birgici gaya suna yin aikin alheri amma suna tsoro sai aisha ta ce a humul lazina ya sharabuna alhamra wa ya mutanen nan gashi suna ce da dukiya don Allah to wai saboda suna shan giya ne suna fata shi sa suke tsoro tunda aikin da suke na alheri ya kamata ya kubutar da su ya samu su kwanciyar hankali sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya binta siddiq walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhu ulaika alladhina yusariquna fil khairat mutane da ke yin sallah suna azumi suna ba da sadaka amma suna tsoro ko za a karba ko ba za a karba ba shi yasa aka ruwaito sahabbai da tabi'ai sun kasance idan ramadan ya kusa zuwa da wata shida za su ta addu'a suna roƙon Allah ya sa su rayu har zuwa Ramadan ɗin sannan idan Ramadan ya wuce za su yi wata shida suna roƙon Allah ya Allah ka sa aiki na Ramadan ya karbu. yanzu wata mu da bar Ramadana kila da yawan ma mun manta ma da ayyukan Ramadana to sahabbai da tabi'ai sukan wata shida suna roƙon Allah ya Allah ya Allah Allah ka karɓa mana Allah ka sa wannan aiki na mu ya karɓu wata shida bayan Ramadana wasu mu kuwa ana cewa an ga wata gobe sallah za su fara saba wa Allah cikin daren zunnun al-misri arwato ya ce salasun min alamatin ikhlas istiwa'ul madahi wa zam min al'amma wa nisyanu ru'yatil a'mal wa nisyanu iktida'i sawabil amali fil akhirah yace abubuwa uku alamomi ne na ikhlas mutum ya zama da zargi da yabo duk ɗaya ne a wurin shi shi kawai yayi don Allah ne ba ruwan shi me za a ce zargin shi za a yi ko yabon shi za a yi uhu ba ruwan shi na biyu ya daina ganin girman aikinsa ya manta ma ya aiki ya aiki ta ganin bai ba ai bai komai ba bai komai ba to wannan ma alama ce ta ikhlasi na uku mantawa ma da aikin nashi zai iya bashi lada ko ba zai bashi ba ya ma manta shi dai tunanin shi yanzu wanne zai sake aikatawa Allah kila ya karba wani daga cikin magabata yana cewa shi mai ikhlasi shine wanda bai damu ba al-mukhlisu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadarin qadarin lahu fi qulubin nas min ajali islahi qalbihi ma Allah azza wa jalla wala yuhibbu an yatali an-nas ala masakil az-zur min amali masakil az-zar min amali yace mai ikhlasi shine wanda bai damu ba ko da mutuncin shi gaba daya kima shi gaba daya matsayin shi gaba daya zai zube a wajen mutane don kokarin gyara tsakanin shi da Allah in duk za a ce bai da kima kwata-kwata a gaban mutane bai da wani matsayi bai da wata daraja bai da wani abun da zai faɗa wa mutane sai da shi in dai yana yi ne don ya gyara tsakanin shi da Allah to wannan shine mai ikhlas ko baya son mutane su ga abin da yake aikata ko da da kwayan zarra bai so sani ina yi kawai don Allah to sai malamai suka ce waɗannan alamomi ne ɗaya rashin son shahara ba ka son shahara shuhura a ji ka, a san sunanka a san da kai a san matsayinka ba ka son wannan to alama ce ta shiga na biyu rashin son yabo da godewar mutane na uku nishadi wajen aikata aikin alkhairi aikin addini ka rika jin nishadi ba ka rika a takure cikin kasala cikin damuwa da kunci ba na hudu gaggawa wajen ayyukan alkhairi da kuma kwaɗayin samun lada in ka aikata na biyar haƙuri da juriya da rashin kuka cikin abubuwa kullum ka kai koki kai wallahi muna cikin talauci ai kaza ai na shida kwaɗayi wajen ganin ayyukanka sun rufu a rufe suke ba a gani ba aikin da kake masu kyau ba a gani na bakwai kyautata aiki a ɓoye ba sai a cikin jama'a ba a ɓoye ka kyautata shi alama ce ta ikhlasi na takwas yawaita ayyukan sirri ya zama ya fi ayyukan bayyane ayyukan da kake a ɓoye su ta ayyukan ka na bayyane na tara ya zama to aikin da kake yi na ɓoye girma da matsayi da darajarsa a wajen Allah sun fi aikin da kake na bayyane waɗannan su ne alamomi guda tara da malamai suka bayyana na ikhlasi abubuwa uku su suke hana mutane su ikhlasi galibi ana iya samun wasu amma da wayannan su ne manya da malamai suka ce abu na farko san yabo da godiya daga mutane yana so a yabe shi ko yana so a gode mai ko yana so a nuna shi wani ne ko abu na biyu tsoron zargi bai sa a zarge shi bai za a ce shi ba gida ce ne bai za a ce shi ba yayye ba ne bai za a ce ya cika tsananin addini bai za a ce ya cika takurawa bai za a ce shi kaza ko ba ka ba abu na uku kwaɗayin abin hannun mutane bai so ya yi wani abu da ya dace ya yi don Allah saboda kudin kar mutane su hana shi abin da yake so matsayi da yake nema mukami da yake so shugabanci da yake nema aure da yake so da sauran da sauransu ana ba labarin wata wannan labari ne waki ya uku wai wata yarinya ce wani matashi ɗalibin ilimi ya je neman ta da ya je ya sallama gidan ta fito da izinin iyayenta ta fito so gaisa ya yi mata bayanin abin da ya kawo shi ta gan shi malam siffa cikakkiyar siffa ta addini sai ta kwantsara fuska ta mai wani nau'in a abasa wata walle ko ba wani an ja a hulla ne a wurin ta ce yanzu kai saboda Allah matashinka da kai saurayinka da kai ba ka ce ba ka taɓa aure ba ce amma a ce ka bar gemu buya buya haka saboda Allah yanzu ka ga dace ya ce to ai sunna ce ta ce a to dai sunna ce kuma kana ganin sunna ce to shi kenan ka je Allah ba mu alheri ya ce a a tsaya ya ko kawai za ka zama wani biya biya mutane su hango wanda gare su ce na tsaya da babana sai ce to zai nazari a kai shi kenan ya tafi gida suka yi zai dawo bayan mako guda da ya dawo sai ta tarar da shi haɓa dalzal kamar na amarya da za ka yi ta ɗaki tana zuwa sai sallama ya amsa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi wani ne wannan ta ce a ne yanzu makon da ya wuce wani wani kai ne wannan ce amma da ba na zan ka zo da sufa cikakkiya ta addini ga gemu ga kai ba sai ce mata a to ai saboda ga abin da kika ce sai ta ce to wato yanzu kai ni na fi maka Allah to Allah ya sauke wannan na nuna kai ba mijin kwarai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ja'akum man tarzauna dinahu wa khuluquhu to kai ne bai da addini ka bai da dabi'an ka ba Allah ba alheri wannan abin ba wai kawai tatsuniya bace ya tabbata ya faru a wani gari wannan yasa wallahi akwai hadari kwarai mutum ya aiki ba don Allah ba aka sai ne bata lokaci ne wallahi kuma ga nadama a lahira hadisin nan dogo wanda ya magana akan farkon waɗanda za a fara wa hukunci a ran kiyama kun tuna ko mutane uku din nan ko kun tuna da wanda ya shahada wanda ake ganin kamar ya shahada a fagen fama amma sai a sai da shi a tambaye shi don me kai yaki ya kai haka shi ka mutu sai ce aina ya yi yaƙi ne don kai ya Allah na yi jihadi saboda kai don nawa kalawa kanka har kuma na zo ne samu shahada sai Allah ce ƙarya kake ƙarya ne ka yi yaƙi ne don a ce ka yi don kawai a ce kai sadauki ne jarumi ne wanda bai da tsoro ne kaza ne kaza ne saboda haka kuma an faɗi an faɗi mutane sun faɗi ba shi kenan ba sai a kifar da shi a ja shi a fuskar shi sai wuta sai malami makarancin qur'ani wanda ya koya ya koyar ya karanta ya karantar shi ma a kira ya ce Allah ya tunatar da shi ne masa na baka ilimi ne kaza ne kaza to ya kai ce ai Allah wato na koyi ilimi na kuma yi aiki da ilimi na karanta Qur'ani na ilmantar da mutane Qur'ani ce ƙarya ne ka ya karatu kam tabbas amma ka yi kawai dan a ce kai malami ne to kuma an faɗi shikenan shi ma a kifar da shi a tashi sai wuta sai kuma wanda ya ce da dukiya ya ba da dukiya kala kala iri iri shi ma za a tsaye da shi a bashi a tuna mai ni'ima me kai da dukiyar da na baka ya ce ya Allah ai na ciyar na yi kaza na yi kaza na taimaka ma da'awa na yi sadaka na yi zaka ne kaza Allah ce karya ne duk kayi ne don kawai a ce kai mai wadatar mai wadata ne mai ciyar da dukiya mai kyauta ne mai kaza an kuma bane shikenan shi ma a kima shi sai wutar jahannama Allah ya tsare mu hadari ne babban yin aiki ba da ikhlasi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito ya ce wanda da ya koyi wani ilimi man ta'allama ilman ko wani irin ilimi ilimin addini ilimin boko ilimin sana'a ilimin kaza ko wani irin ilimi mimma yubtaga bihi wajhullah wanda ake neman fuskar Allah ce ake neman yardan Allah ce ko ilimin koyon sana'a ne in dai kayi ka kiyaye ka'idodi ka yi don ka kubutar da mutuncinka ka tsira da mutuncinka ka dogara da kanka a wajen tattalin arziki ba ana neman yanzu Allah da wannan ba tun da ai wani mutum ya wuce yana su kwana da abin hawa matashi mai karfi mai jini a duka sai sabai suka ce ina ma da wannan mutumin zai tafi jihadi ne don ɗauka addinin Allah sai maza Allah ce idan zai je ne domin nemo ma iyalinsa abinci shi ma don Allah yake ashe duk wani ilimi ya sa aka ce ilimin na kira ake zo da na kira bai zo da alabi ba bai zo da ma'arafa ba dan ka san kowane irin ilimi in dai ilimin da ya kamata a ce ka koya ne don neman yardan Allah sai zama la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid janna yawm al-qiyamah sai zama mutum ya koya ne kawai wai dan ya samu wani abu na duniya to ko kamshin aljanna ba zai shiga ran kiyama ma'ana ko da zai shiga aljanna tunda in ya mutu dai da imani ai zai shiga aljanna ko mun daren dade ko ba ka ba to daga cikin hukuba sa alayira ko ya shiga aljanna zai shiga aljanna ai hukuma ko ta isa A mi yaro ce hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin yaqumu fi dunya makama sum'a wa riya illa samma Allahu bihi ala ru'usil khalaiqi yawm al-qiyamah ba wani bawa da zai tsaya a duniya ayyukansa kawai daidai ya faɗi ne ko ya yi ne don a ji a faɗa ya yi ne don a gani a yaba ya yi don a faɗa ya yi don a gani a yaba ba sai sai Allah ya kunya tashi ranke ba. sai Allah ya kunya tashi a gaban halitta ba gida zai kunyata a ranar kiyama zai kunyata kunyata a ce ji shi ya yi aiki ba don Allah ba to ka je su baka aikin ladan aikin naka haka na al-Imam Ahmad ya rawaita hadisi manzo Allah zai suna ce man samma annasa bi ilmihi samma Allah bihi masani a khalqihi wa sakkarahu wa hakkarahu wanda duk ya koyi ilimi dan kawai yayi ilimi dan kawai a a faɗi yana da ilimi to ranar kiyama Allah zai kunyata shi a gaban halittarsa baki daya ya kaskanta shi ya wulakanta shi ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn majaruto rawaito ya ce bayan ya yi magana cewa kar ku koyi ilimi la ta'allala la la ta'allamul ilma litubahu bihi al'ulama aw litumaru bi sufa aw litukhayyiru litukhayyaru bihi al-majalisa faman fa'ala zalika fannara nara manzo Allah kuma yace kar ku koyi ilimi domin ku nuna wa malamai kuma kun isa kuma kun shiga sahunsu kuma kun kai matsayin kaza kuma kun cika kun batse kun tumbatsa ko kuma ku yaudari wawaye su ɗauka ku malamai ne ko kuma ku jawo hankulan mutane zuwa ga makarantar ku majalisun ku manzo Allah ce fa man fa'ala zalika wanda duk ya ka daga cikin ku fannara nara to ku karsa zan tsallake gaɓoɓi guda biyu in je gaɓa ta kusa da ƙarshe amma takaddar zan ba da ta daga ba ta yadda abin da na tsallaken ba za a rasa shi ba insha Allah magabata sun ba ikhlasi muhimmanci kwarai kuma sun maganganu masu yawa don su nuna yadda ya kamata mu nan a yau murayu. domin kuwa ya kamata a ce daga na gaba a iya gane ruwa waɗancan mutane ne ba manya ɗiban fari mutanen da ba a yi irinsu ba a cikin al'umma wallahi ba za kuma aika musu ba sun ci tare da manzo sallallahu alaihi sun sha tare da shi sun kwanta tun tashi sun fita sun shiga sun tafi sun dawo sun aura da gare shi aura da gare su su ne musulmin farko muminan farko duk wata ya ayyu ladina amanu da ya yi Qur'ani da su aka fara duk ya da su aka fara babu wata ya ayyu alladina awani ibrahim da ba su aka fara ba su ne wanda ne yake cewa halafa zaman la yati annabi mislihim hanasat yami nuka ya zamanu fa kaffiru zamani yi rantsuwa sai ya zo da irinsu amma wallahi ya kasa saboda tunda ka kai da alƙawarin ka zamani sai kai kafara na ba za yi zo da irinsu ba to tunda su ne abun koyi waɗanda manzala suna ce khairun nasu karni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم sune waɗanda aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasu khairun su wani mutane ne suka fi alheri yace ana wallazina ma'i thumma allazina ala al-akhari thumma allazina ala al-akhari sune ba sahabban nan tabi'ai da ba'u tabi'ina da wanda suka bi hanyar su ne suke kyautatawa to sun ba al'amarin ikhlasi muhimmanci kwarai da gaske har Yusuf ibn al-Husayn yana cewa a azzu shay'in fi dunya al-ikhlas abu mafi wahala ko abu mafi ɗaukaka mafi tsanani ko mafi girma a duniya gaba ɗaya shi ne ikhlasi in ka same ka samu komai su gane sauri cewa yake ma'alar su an a shadda alayya min niyyati ta tatakallabu alayya fi kulli hin yace ban na ba ban kai goro in kai mari ba ban yi kokarin warkar da wata cuta in samu in maganta wata matsala ba wacce ta tsananta gare ni kama al'amarin niyya ta kullum niyya ya zama na daidaita ta kawai don Allah nake yace wannan shi kun wahala gaba daya rayuwa domin ita niyya tunda zuciya ce aiko ita ce mahallin niyya to kullum zai ga tana jijiya tana neman ta nan ta nan a yi dan waye dan waye haka ne Yusuf ibn al-Asbab yana cewa takhlisun niyya min fasadiha ashaddu ala al-amilina min ulil ijtihad yace kun ga manyan malamai masu ijtihadi manyan tabi'an nan da tabi'u tabi'in masu ijtihadin nan sai imamu maliku imamu shafi da sauransu ya ce wallahi tsarkake niyya su kubutar da ita daga ɓaci shi ya fi tsanani a gare su ma fiye da ba su tsaya suna ijtihadi Ta kogan cewa al'imamu ahmad bin hanbal ya yi ya karɓi bakuntan al'imamu shafi ya zo ya kwana gidan imamu ahmad da ya kwana gidan imamu ahmad imamu ahmad yana jin daɗi malamin shazu shikenan bayan gari ya wai kamar imam ahmad ya fita eh, imam shafi ya koma sai mata imam kun san mata ba su gani iskali ko sai gumi ne ko ba sai gumi dai gashi ne sai matar imam ahmad ta ce kai ka ce wannan malamin gashi gashi gashi ga matsayin shi ya ce eh ya ce to amma na ga abubuwa guda uku wanda ya bani mamaki ya ban mamaki malami a ce malami wannan uku imam ahmad ce menene ta ce na farko muka kai mashi abinci ya cinye su da kwano ai da biyar bako ai ya rage da kunya ai shi amma sai kama abinci ya cinye na biyu da daddare maimakon in ji ya tashi yana ta karatu yana sallah yana kyamu kawai sai ta bacci abinci to kuma abun ma sai ya ƙara muni da aka kira sallan asuba wai da makon yi alola ne wurin Allah kawai sai tafiye sallah ba ma alwala Al-Imam ya ce to ni ko sai na gaya mashi, in ji zai ce ya je Alimamu Sha imam ya ce to ga gasi gasi shi ce haka ne amma ga bayani na cinye abincin gidanka da kwano saboda ina sa rai gidanka akwai albarka fata na in rabauta daga albarkarka ban tashi na yi kiyamun laili ba domin na tsaya ne ina muzakara ta ilimi ina muzakara ta ilimi ina tunani na ina tafakkuri cikin ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan yasa ban tashi na yi ibadan sallah ba na yi ta tunani akan duk shari'a hukunce-hukunce za a fitarwa daga hadisi ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dogon hadisi ne amma a cikin sa hadisi ma musulmi akwai wani yaro ne mai wata tsuntsuwa wanda yake wasa da ita manzo Allah sai yake wasa da tsuntsuwar manzo Allah sai yake je gidan in ya je gidan yaron yana kiran tsuntsun a wato lugai shi kuma yaron ana kiran shi wato Abu Shi shine wata rana sai manzo suna zama ya je gidan sai ya ga babu tsuntsun sai ya ce ma yaron ina tsuntsun tsuntsunka sai yaron ya fashe da kuka ya ce mata to a cikin wannan manzo sallallahu alaihi ce masa ya aba umair ma fa'ala nugair ya kai abu umair me ya samu dan tsuntsun naka nugair shine yaron sai fashe kuka ya ce mata to daidai ya aba umair ma fa'ala nugair shine imamu shafi'i ya ta fitar da hukunce hukunce har ɗari uku da yan kai kafin gari ya waye hukunce hukunce fa'idoji ɗari uku da wani abu ya ce wannan ne ta yi haka kira albidin to tunda yana da alwala ko sai tashi shiga masallaci sai sallah to wai wannan kokarin da suke yi na fitar da hukunce hukunce to ikhlasi samar da ikhlasi a zuciyarsu ya ku halin da su akan wannan turka shi sa'al ibn abdullahi at-tafsiri ya ce laisa ala nafsi shay'un ashaqqu min al-ikhlas لأنه ليس لها فيه نصيب yake babu abin da ya fi tsanani ga rai kamar ikhlas domin shi rai bai da wani rabo a cikin aikin da aka yi ikhlas shi bai da rabo shi kamata ya ce ya samu na rabon shi ne ya samu fuska na shaidan ya karkatar da zuciya ibn yana shi kuma cewa yi yana daga addu'an da mutarrif ibn abdullahi kasance yana yi Allahumma inni astaghfiruka mimma za'amtu anni uridu bihi haka? fa khalif qalbi minhu ma alimta al ibn abdullah kan yi addu'a yana cewa ya Allah yana neman gafaran ka cikin abin da nayi da'awa na riya cewa wai don kai nake in ya zama akwai matsala ya Allah gafarta mana wani kuma daga cikin magabata yake cewa al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu kama yaktumu sayyi'ati me yi don Allah Shi ne wanda ke ɓoye kyawawan ayyukansa kamar yadda yake ɓoye munana bai so a gani haka kyawawa bai so a gani wani kuma yake cewa takhlisun niyyat alal ummali ashaddu alayhim min jami'il a'mali sarkake niyya sarkake niyyar da masu aiki na ibada za su yi ya fi tsanani gare su fiye da dukkan ayyukan masu suke wani kuma sai yake cewa man shahada fi ikhlasihi al-ikhlasa faqad taja ikhlasuhu ila al-ikhlas man shahada fi ikhlasihi al-ikhlasa faqad taja ikhlasuhu ila al-ikhlas wanda dai yake ganin ikhlasin su lalle ikhlasi ne ya kai ikhlasi ya cewa lalle wannan ikhlasin nashi na bukatar ikhlasi duk wanda yake ji ikhlasin sa ya kai to ya san cewa yana bukatar ikhlasi bai da ikhlasi to haka dai malamai dai suka ambata wanda wannan na nuna mana yadda magabata suka ɗauki al'amarin ikhlasi da ƙarshen uwa da neman ƙarin bayani da kuma samun gamsuwa ɗoriya akan wannan da kuma ma ganin inda na zazzakulo duk waɗannan bayanan na gabatar mana ana iya duba waɗannan tafai guda hudu dilalatu mafhumil ikhlas fil kitab wa na Dr. Ahmad Al-Alimi da kuma littafin Nurul Ikhlas wa zulumat iradati dunya da amal al-akhirah fi dawi al na Dr. Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Kahbani sai kuma littafin Al-Ikhlas na Hussein Al-Awaisha sai kuma littafin Al-Ikhlas wa Shirk askar na Dr. Abdul Aziz ibn Abdul na roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa Allah ya datar da mu da ikhlasi Allah muna roƙonka ka azurta mu da ikhlasu cikin magana da aiki da kudurce kudurce mu ya Allah ka sa ayyukanmu na boye su bi ayyukanmu na bayyane Allah tabaraka wata'ala ka nisantar da mu da gariya da dukkan abinda zai kai mutum zuwa ga aikata riya ba zan dakata ba sai na yi godiya ga limamin wannan masallaci da sauran malamai da ke taimakawa wajen karantarwa musamman shi liman babba al'imamu ali abdullahi talat uh, da kuma mai taimaka masa malam bashir lawal da sauran yan uwa baki daya waɗanda suke ƙoƙari wajen ganin abubuwa sun tabbata sun gudana cikin wannan masallaci na roƙon Allah ya saka masu da alkhairi kamar da nake roƙon Allah ya saka ma duk wanda ke nan da ma wanda ba shi nan saboda wadda wasu dalilai Allah ya saka ma kowa da alkhairi da aka ba da lokaci tunda musamman an san magarba za isha'i ba a wuce minti arba'in da biyar hamsin zuwa awa ɗaya in ba karatu ne ɗan tsawo ba gashi kuma an ɗan ja an wuce awa ɗaya wajen awa ɗaya kusan da kwata to hakurin da aka yi ina roƙon Allah ta'ala ya saka mana alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa abinda aka ambata a cikin wannan karatu ya zama mai amfani gare mu baki da Allah ya sa zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita mana mutane masu alkhairi waɗanda za su ja zuwa ga ayyukan alkhairi Allah tabaraka wata'ala ya da kasar mu lafiya ya tabbatar da alkhairi a cikin mu Allah ya tabbatar da aminci da ɗaukaka a gare mu Allah tabaraka wata'ala ya karfafe mu Allah ta'ala ya taimake mu ya amfani da mu wajen ɗaukaka addininsa Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da ilimin Allah tabaraka wata'ala ya ba mu ikon isar da saƙon da muke ji na alkhairi zuwa ga wasunmu Allah tabaraka wata'ala ya taimaka mana ya agaza mana ya samu fi ƙarfin zukatanmu Allah Ta tabaraka wata'ala ya azurta mu da shugabanni masu tsoron shi masu taimako wajen tabbatar da addini da ci gaban ƙasa da bunƙasar arziki da walwalan al'umma da tsaro da kuma tabbatar da alkhairi a cikinmu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh